shirinmu ne sana'o'i yau bakoncin wa muka samu. Kun samu bakoncin Usaina Suleiman Adam. Malama Usaina, sana'ar me ake yi? sana'a guga. Guga wani iri? Eh, gugan kaya na sutura na sawa. Muna yin ta maza da ta mata da yara duka muna yi. Kimanin shekaru nawa da wannan fara wannan sana'a? To, kin san dai lissafin kimanin dai lokacin da aka yi barin jirgi? Hmm. To, aikin gani ba zan iya kawo abin a har turance ba yaushe ne aka shekara shekara goma sha bakwai kina harka ta guga ina yin harka ta guga me ji hankalin ki rika fara sana'ar hannu kuma kika zaɓi guga wallahi haka nan dai ina zaune kawai haka ina dan kama kayana haka da na mai gidana ina dan gogewa sai naga sai abin ya bani sha'awa sai nake cewa yara suna dan shigo haka ce kai ku dinga kawo kanka ana goge muku sai suka ce nawa ne sannan ma duk abu ne mai sauki sai in ce musu sat daya kamar ka naira biyar ne eh to a lokacin ma shi kansa dutsen hayowa nake mm. in na hayo dutsen nan in na yi ne guda da dai sai in ba a kai musu naira biyar shi ma mm, shi ma dutsen ma naira biyar zan ba a je a hayo min shi eh. to idan na gama in ya sai in ba in ya kwana na sake to zan ba da naira goma a kai musu mm. sai a wannan to idan suna dan kawo haka ana dan shigowa haka da na yara haka to sannan ma ba na manya to ana yi naira biyar naira biyar to kuma da na dan ebi kamar shekara biyu dan akwai lokacin da na yi wata haihuwa hmm. lokacin na haifi yarinyar hafsa yanzu shekarar ta sha bakwai hmm. daidai lokacin da aka yi barin jirgi hmm. to wallahi a irin wannan kayan a irin wannan kuɗi da na dan tattara haka na sai kamar su roba haka da dan dan tarkace haka na mata duk da irin wannan dan kuɗi da kake samu tunda wani sami bai fi ka yi ta ɗari mm-hmm. naira hamsin haka da eh a lokacin ma naira biyar ma i sai in yi naira hamsin naira ɗari in Allah ya kawo tafi sai ki gani ana dan kawo a hankali a hankali to kuma a hankali dai iya tafiya ta tafiya to kuma daga baya da na bar wannan unguwa sai na daina mm. to lokacin da na dawo zaman gida eh. to shi na bayan mun rabu da mai gidana mm. sai na dawo zaman gida sai na tada yana tana hawa. goge kayan yaran gidanmu <clears throat> aka yi musu guga a goge musu uniform sai na ce ya biro sai na ce kin ga kayan na ce da a ce kuɗi kike na kuɗi kike da kin samu kuɗi eh sai ta ce Allah ko sai ta ce na ce wallahi ni ta ce to kuma ai gashi yazo goga ta gida ce a na ce ai dama ba dama ka an shi kuɗi mm. sai na ce sai na to ana ta hira da haka ana ta hira da haka akwai wani gida can a sawo gwamaja mm. ana musu wanki to sai suke cewa sai na ce eh, aka ba da shawara cewa to da gidan nan da suke yin wanke da yake yayan aminanta ne hmm. sai suka ce to za ta yi musu magana idan ba mai su ba mai musu guga yawwa to yaya ta za ta ringa musu sai hmm. suka ce to to shi dan ga miki sai aka ga musu haka sai suke kawo wannan kaya hmm. sai su kawo ga miki kulli kulli za ka ki to sai kasance ma a lokacin a goma goma Oke daga goma sai goma daga sai sai ya koma goma goma. Sati na babba naira goma na yaro haka kamar wannan eh. yaro na naira biyar. za a kawo to suna kawa suna kawa to ga miki to kuma a lokacin da Allah ya sa na bar gida to sai na yi wani aure da na yi aure na kurna to ina na haka dai ina zaune dai haka sai nake cewa a ah, na ce to ai ga ni ma da sana'a bari ka dan ai aika mutane haka da makota ka ce kana guga to abin sai ke ba mutane mamaki mm. <clears throat> ya za a ce mace yauwa tana guga sai kenan sai to a lokacin sai na fara akwai wata Allah ya ji kancin rai ta rasu kusan shekara guda ita ta fara kayan guga na zo ne mata gugan nan sai lokacin ma naira goma goma ne sai sai ta kata naira ɗari sai goma sai in goge mata sannan ba ta fara kata yara ba to shi na daga nan kuma na ina kan laulayin ciki haka dai kuma guga basan ina yin dai haka dai sama sama sai na tarkata yi na na yin ta duk dai ni kadai sai bayan sai muka dawo sai muka sanje gurin zama muka dawo nan layin to muka dawo nan layin to muka tare da kin san da yake in aka ce mu gida na haya ina cewa zan fara guga ɗaya aboke kusa da ni tana ta dariya an an ya usaina haka zaki iya guga kina kafin ku gama aikin da kuke ma shiriri ta rana ta yi sai na ce bari ki gani ko guga nan da gaske nake wallahi amina sai ta ce to shikenan to a ranar da na fara sai da muka yi ni mana abu daya ga aikin gida ga yara ga waye to sannan ka fara aje yara ga guga sai kaina nake tunanin anya ko guga nan za ta dore nan gaba sai dai to sai dai in aka ɗan nan makota haka aka aika sai kiga suna ta kakawa haka na yara da na manya to kuma eh sai ya kasance bayan mun bar wannan guri sai muka da wannan gida ai sai muka tashi sai muka shiga muka koma wannan gida to sai suka tada ni ai sai ake ci gaba da kamun wannan gida daidai ke ba mu da nisa mm. sai matar gidan sai nake cewa kin ga auren nan da kike yi na ce guga guga kike na ce wallahi abin da zaki samu a rana na ce kin ga na farko ba jari zaki ba na ce jarin ki lafiyar ki gawayin ki mm. na ce shiki ne kawai jarin ki tunda kuna da dutsen guga mm. to shike na sai kasance in ga miki da aka da na gaya mata haka sai ta ce Allah ko na ce wallahi ki jarraba ki gani da aka kakkawo mu aka kaka ma wajen kulli biyu sai na bata babban kulli sai na ce gashi ki lissafa ta ɗari biyu da goma na ce ki goge musu idan suna gani a haka na ce sai su ci gaba da kawo miki to sai ku ta fara sai ta kai ma sai abin ya bata mamaki sai kenan sai ta ringa aika ita ma na sai ake kakkawo mata sai muka zama a cikin gida ne sai muka zama biyu to ba mu dade da wannan zama sai muka samu wannan gida Wata mu hudu da ita sai muka dawo nan to shi na sai to duk kwastomi mana haka da wanda suke dan kawo haka sai suka ci gaba da kawowa to a yanzu dai in takaice miki kusan shekarar mu biyar kenan kinga abin da ya kasance da yan mata haka da yaran mu haka duk sana'o suke mutum nawa ke karkashin ki yanzu a takaice yanzu a takaice a gaskiya ko yara na na ɗakin na yan mata guda biyu ne mm-hmm. kuma kin ga ɗakin ƙarshen can su ma kin gani da yan mata haka duba su ma suna yi maman su mata na yi eh su ma na ɗakin su uku ne kenan a takaice kin ja eh, mutum biyar yawa to kuma kin ga eh da rika ita ma tana yi in Allah ya kawo ta ita aka kawo ita ma idan sun yawa ɗakin nan ce ma an rika yake ma gashi ita ma sai ta yi mutum shida kenan kin yi sanadiyar mutane shida suna eh, sana'ar to kuma sai kasance daidai idan ko namiji ne haka zai fita kasuwa yana sauri sai ya ce aje a kai kayan guga mm. sai kasance kin ga kayan boko haka na yara mm. da na manya za a kawo kin ga yanzu set din yanda muka kara kuɗi set din kayan boko 20-20 ne na 'yan mata mm. na maza 20 kayan maza magidanta 25 kala biyu hamsin sai kasance yanzu yaron can ɗakin shi ma kin yanzu sai ya haɗa ma da wanki da guga duk yana yi a nan shago yanzu dai gidan nan yanzu eh, gidan wanki da idan kika ce gidan guga ma za ki ana eh. kawo nan layin za a ce miki gidan da ake guga kuka eh. yi um, gugan kaya seti kaman kala nawa gaskiya ba zan iya daddige miki ba hmm. tunda zaka wani ka kulle zaka masa ta biyu. Hmm. wani ta uku ta biyu ta 200 kenan ta 200 zaki kamar ta ɗari da hamsin ya kasance kala goma mm. za ki goge kamar kala goma sha hudu kenan kuma a rana kikan yi kulli nawa gaskiya a rana in dai ba abin da zan yi mm. na gama ayyuka abubuwan da zan yi da safe zan yi kamar kulli zan yi kamar ta ɗari hudu ɗari biyar ke har ɗari shida ma dan wanda za su shigo a takaice kuna kala kamar hamsin a kullum eh gaskiya fa sai eh wala ban eh kamar dai na yara eh, daga kan yara zuwa manya ka goge sama da hamsin ma kai kai kai wallahi dutsen guga nawa gare kike ke dutsen guga yanzu wannan ma dutsen guga ɗaya gare ni mm. amma kuma wancan ɗakin su ma suna yi suna da shi muna da dutsen guga kamar guda biyu to wannan ma ba na ba ne ba an shi ne eh. saboda kayan sun taru kuma ragowar mutane eh. shidan kowanne ba kowa yana da a wancan aiki su ma suna yin da dutsen su wannan ni ma ina yin da namu na wancan aiki kin ga wajen dutse uku kenan ake amfani da shi gawayi kuma fa gawayi eh, idan na saya eh gaskiya ban ban fiye dauka buhu ba hmm. saboda na sa za a kata kin ga gidan biredi sai an tara to ni kuma za a kata wani saushen idan kana sauri ba zan tsaya sai an tara gidan biredi na an kawo zan aika makota me kwano me kwano ɗaya me rabin kwano ina saya wanda dai zan yi aikin a rana zan siye shi wani irin alfanu aka samu da wannan sana'a alhamdulillah gaskiya ba zan iya kayyade ba kin ga na farko kama abin da ya shafi cikin gidana mai gidana haka da yara haka dai abin da ya kamata cikin harkoki na cikin gida ƙasa ina yi da shi dan ni ba ni ma da wata sana'a ba ita ba me kalubalen sana'ar hmm? eh me kalubalen sana'ar shi kalubalen eh. sana'a shi kin gani ya kasance tun farko ai dai na miki tarihin eh, musabbabin wani irin matsala ake fuskanta a ta wannan sana'a akan kikan yi guga a biyan kuɗi ko kuwa kaka a gaskiya idan ne za a samu jinkiri amma ba za a hana ni ba hmm. ko ba gaskiya ba za a samu jinkiri kafin a baka wani gurin wani kuma take yanke ma zai baka dan kin kamar wanda suke sauri haka eh, za a shigo kala ɗaya kala biyu da Allah gashi lokaci kaza za a sa ko kuma yaro saurayi yayi wanka shirya zai a gashi a kai kango wani sa'in ma ban gama aikin karya ta ba da sassafe za ga an kawo kayan me kala ɗaya me biyu za a fita kasuwa za a kawo agoyi to me babban buri eh babban buri na ubangiji Allah sa ta faɗa da wanda Allah ya Allah sa yake a cikin ta ma ubangiji Allah shi ma ya kara buɗa masa ya kasance a cikin ta to wani irin kira zaki yi wa musamman mata akan sana'a eh gaskiya mata idan Allah ya baka sana'a ka rike ta da kyau musamman idan sana'a ta kasance zaka ci gajiyar ta ko ba gaskiya ba zaka ci gajiyarta zaka yi abubuwa da yawa abin da ya harkar yara harkar makaranta harka wani abu cikin gida ne na taimaka mai gida alhamdulillah ba abin da zan ci ban ajiye ba amma kuma ina cikin mm, godiya ga Allah ko ba gaskiya ba Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya. Tuma da labaraka Bashir daga Abuja a Najeriya.